ba wannan ce ko shafa rob man zafi a hanci yana karya azumi baya karya azumi shafa rob da makamantansu baya karya azumi